shiri da yake kawo muku abubuwa wanda suke inganta rayuwa da addini da kuma abubuwan da suka shafi lafiyar jikunanmu muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon minta, ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata ya warkar da marasa mu da suke gida da wanda suke asibiti da kuma waɗanda suke yawo da lalurar a jikinsu muna roƙo Allah shi mana haka wannan wani taimako ne sabo wanda zai taimaka ma ɓangaren mata da ɓangaren maza akan abin da ya shafi wato yawan kitse yawan kitse a jikin ɗan adam akwai na halitta so sannan bacin na halitta kuma wasu sukan ƙara misali allah subhanahu wata'ala ya halicce ki da tumbi ko da ciki to wannan cikin me yake kawo shi ko da ƙiba wannan yawan ƙiba me yake kawo ta a haka aka halicce ki to amma kuma akwai wasu sinadaran abinci waɗanda ake amfani da su kuma suke ƙara wannan a kan halitta misali yadda jikin zai rika buɗewa in ne ya ƙara girma ga namiji ga mace gaba ɗaya kamar yadda muka sha bayani wannan taimakon zai taimaka matuƙa gaya wajen sacce tumbi da nauyi da kuma rage kitse amma rage kitse yana da matakansa da muka sha magana wanda waɗannan matakai su ya kamata a bi idan aka bi waɗannan matakai a nan ne za a samu abin da ake so na yi bayani zan ƙara maimaitawa fannoni ne haka guda hudu wanda a cikin waɗannan fannonin ko waɗannan matakai dole sai an kiyaye su gaba ɗaya sannan a yi magani magani ya amfani jiki jiki ya amfani zuciya a duk lokacin da mutum yake so ya rage ƙiba ko ya rage tumbi zuguda to matakan nan da na lissafa zan lissafa su ne mutum ya kamata ya bi a haƙiƙanin gaskiya su ne rigakafin rabuwa da timbi farko masana suka ce wajen cin abincinka za ka auna yanayin cin abinci karfe nawa za ka ci abincin safe karfe nawa kake cin abincin rana in kai mai cin abincin rana ne don akwai wanda suka ɗabi'antar da kansu ba sa cin abincin rana ƙarfe nawa kuma kake cin abincin dare waɗannan su ne manya-manyan lokuta da jikinka yana da son abincin kuma yana son hutu hutun shine ba abincin lokaci ya narke ta yadda zai samu wanda zai amfani ka a jiki da wanda zai fita cikin sauƙi suka ce da safe idan allah subhanahu wata'ala ya tashe ka karka wuce karfe takwas takwas da rabi Kayi yi breakfast ka karin kumallo kun ga nan akwai matsala sosai akwai wanda ba sa karin kumallo sai sun kai karfe goma sha biyu sun ɗabi'atar da jikinsu a haka wanda kuma wannan zai bada ba zai bada abin da ake so ba na biyu abincin rana suka ce kar ya wuce karfe sha biyu da rabi zuwa ƙarfe ɗaya sai ku koma baya ka karya karfe takwas ko ƙarfe takwas da rabi karfe tara goma sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya kaga ka samu at least awa hudu kuma haka ake so duk abin da zai amfani a jikinka a cikin wancan abin da ka ci na safe ya riga ya shiga cikin jini ya shiga cikin jikinka abin da zai fita kuma an tace shi suka ce idan ka ci abincin rana karfe ɗaya abincin dare shi kuma lokutan da ake son shi shine kar ya wuce karfe shida da rabi zuwa bakwai sai ka komo baya ka lissafa karfe ɗaya ka ci abincin rana kin ci abincin rana biyu uku hudu biyar shida aƙalla tsakanin cin abincin rana da cin abincin dare an samu awa biyar aƙalla kuma dama nan tsakankanin haka ake so da rana shigar dare shi ma akwai bambance-bambancen yadda abincin zai aiki a jikinka wannan karatu ne mai girma ina ina tsakura muku ne saboda yanayin lokaci to waɗannan su ne abubuwan da ake so ka daidaitu da su wajen cin abinci idan kai wannan za ka samu jikinka ya samu abin da ake so in ƙiba ne in tumbi ne duk zai daidaitu Shi shine ɗaya na biyu suka ce dole ya zama wajibi ka daidaita kwanciyarka musamman da daddare ka ci abinci karfe shida ko bakwai Ka ga kafin ma ya shayi wanda duk mun sani magabata iyayenmu da kakanninmu duk ana gama magarba ake cin abinci mu da muka yi makarantar allo ma haka ne kana shiga cikin unguwa za ga an fito da abinci a kofar gida an gama sallar magarba an zauna an ci abinci masu karatu ne za su ci gaba da karatu kafin isha'i mu ma mu gama a rage mana mu ci mu mu koma mai sha'i mai ci gaba da karatu wannan haka yake kaga ka samu tazara ka kare ka ci abincin dare karfe bakwai kaga kana da takwas eh, kana takwas kana da tara kana da goma to so dama ake karka wuce karfe goma baka kwanta bacci ba wannan su ne duk matakan da zai sa ka rabu da kitse ka rabu da timbi ka rabu da jiki waɗannan matakan da ake lissafawa shi yasa mutane da su ce suna ta shan maganin rage kiba na tumbun baya yi a'a matakan ne ba a bi shine maganar gaskiya idan aka bi matakai za a samu abin da ake so babu cutar da bata da magani wannan shine nau'i na biyu wajen bacci sannan abu na gaba wato baccin nau'i biyu akwai lokacin kwanciya kar ka wuce karfe goma goma da rabi baka kwanta ba sai wajen tashi idan Allah yana ya rufa maka asiri kana samu kana kiyamin laili zaka tashi karfe biyu da rabi zuwa ka za ka yi to abinda ake so kar ka wuce karfe hudu da rabi zuwa biyar baka tashi ba bangaren bacci kenan bangare biyu bangaren abinci daidaituwa da bangaren bacci sai abu na ƙarshe wanda ya fi duk waɗancan mahimmanci su ne motsa jiki exercise ya zama wajibi ga duk mutumin da yake da matsala da ta shafi timbi ko jiki ya zaɓan kansa lokacin da zai rika zuwa yana motsa jikin shi ta yadda wannan kitsan ba za ka bar shi ya huta ba za ka yi ta zufa za ka yi ta fitsari to za ka samu kyakkyawar makoma a yanayin lafiyar jikinka kai kanka ko ba ka da kiba ko ba ka da timbi idan ya zamanto kana motsa jiki to za ka samu a wannan wato lafiya ta jikinka waɗannan su ne abubuwa da ake so guda uku kamar yadda lissafa wanda za ka yi amfani da su wajen wato magance shi ƙiba da tumbi idan ka bi wannan matakan to duk maganin da za a ɗora ka a kai duk maganin da za a ɗora ki a kai insha Allah za ki gane ti da shi eh idan kuka bi wannan matakan to ga maganin da za a yi amfani da shi maganin da za a yi amfani da shi shine a samo saiwar zogale bishiyar zogale sauyewar ta jijiyarta ita za a samu idan aka samu saiwar zogalen sai a dan wanke ta sai a zuba ta a cikin tukunya idan an zuba ta a cikin tukunya sai a sa lemun tsami kwara guda ko kana da olsa za ka yi wannan saiwar za ta kashe dadashin wannan tsamin so idan aka sa wannan lemun tsami sai a tafasa idan aka tafasa sai a taci sai ka samu ƙaramin kofi da safe bayan an karya lokacin da aka ce maka ka karya to a wannan lokacin bayan an karya sai ka ɗibi wannan da ɗan ɗumi-ɗumin shi sai ka sha idan ka ta kai chronic to ka bari sai ya huce sai ka sha haka da dare idan an ci abincin dare shi ma sai a tafasa sai a sha to duk inda tumbi da ƙiba suka yawa a cikin jikinka ka ci gaba da yin wannan wata ɗaya za ka kira mu kai mana addu'a in Allah yadda amma da sharaɗin bin waɗancan dokoki Allah ya bada ikon gwada in an gwada an ga yayi a sanar da al'umma annabi duk inda suke su ma su gwada kara da subscribe da sharing da comment muna muku fatan alkhairi ma'assalam